Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da To aya andi dole jofa na do hanjun jegim allagin annabi juminan da imin nodda har ɗoyi imin nodda min keɓe ɓe gaɗa ƙoƙari. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka gayyato mata Fulani domin bibiya kan yunkurin da shugabannin kungiyar jihar Naija ke yi na hana matansa sana'a sai da nono sana'ar da Fulani suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna baɗala. Ga ci gaban hirar Mustapha Nasiru Batsari da Hajiya Hafsat Abdulrahman shugabar kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya. Umar Lida, kin ji abin da ta ce ita har zahiri ma tana gani. ke shugaban mata ne bangaren matan fulani nan me zaki ce game da wannan ne ka zahiri ni ma na gani din kuma na yi shari'a ba ɗaya ba biyu ba a yanzu ma haka in ka je gaban shago na ina ga ko baka iske ba zaka iske fulani uku hudu ko biyar suna zaune to irin wannan shari'ar kuma na sha yin ta ba sau da ba su tsakanina da Allah har na taba zuwa dakin ƙato ba Kano na je na sami bahulata na a kwance kano koko dai bahaushe to bahaushe kai ba kano ne ba tsari ce ya sanya ya sanya kake gudu kin ce ba kano ya ga kice ne ba to me yasa ko kana kuma kuna da tambarin ku ai shi yasa to alhamdulillah na je na same ta a ɗakin mutane a kwance na same ta to wala sai da na kai ta kotu amma cikin ikon Allah aka yi shi to yanzu ikon Allah ya sa mijin yarinyar ya ji don har na kira shi mun zauna da shi wallahi komai ya riga ya daidai yanzu tallan mata daina mm-hmm. to kaga irin wannan irin wannan abubuwan in an sami masu tsayawa tsakaninsu da Allah su yi irin wannan yana da amfani to amma in ka kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ja ce kai wannan tsohuwa ta cika sa mana ido to mbiɗo fo a nattane ɗum kine to aya a andi dole jofana ɗum hanjum jeegim mm. allah gim annabijo minon de emin nodda harɗo en emin mm. nodda ɓe min nodditake mm. ɓe ɓe gaɗa kokari ta ce duk wanda ya ce za a lalace masa hanci to dole a kyale shi muna kira ga ardo ardo su yi wa allah su kokari su ji hankalin yara maza ko kuma su dage su haɗa gwiwa su wayar da kan yara maza da mata dabarun rayuwa ko halin da duniya take ciki domin idan ka zauna a cikin yamutsi yau da gobe da jibi to ba yadda za ka yi ka iya zama lafiya a cikin ɗakin kama don idan kai haka za ka iya rasa rayuwarka. ya kuka ji da su mazan shugabannin fulani na suka bullo da wannan abu a ku na mata ba ku ji abin ya muku girma a ba girma mugun girma ma kai dan shi har da ke ruwa da ya ce mana haka gaskiya mun yi mamaki dan a ranar a zahirin gaskiya ni har mita ma na yi na ce to shi alhaji da ya ce haka biya butun ai tun eh, da daddare ake ɗaura kayan tafiya ba a neman mana wurin zama ba ba a ba mu gurin da za mu tsuguna ba a'a mu tabbatar cewar wani abu ba kuma ba a fara fa'intar da mazaje ba irin mugayen mazaje nan da suke zuwa da cikin gari su zauna su ci indomi su ci kwai su ci taliya su sha shayi su shika shikinsu sannan su matayensu na gida ba su ba su ba daidai da kanwa ma sai da za ta jefa a miya sai ta je ta roƙo a makota kaga irin wannan ba babban haƙin da yafi wannan amma ina kira da shi shugabanmu har ɗuki ruwa da shugabanmu yatti Allah kautal hori da shugaban gan Allah hulɓe su yi ƙoƙari don Allah don annabi su fidda damo ga harawa alhamdulillah hajiya uh, mun gangaro tattauna wannan uh, tarbiyyar iyali abu ne mai muhimmanci kuma dukkaninku nan ga alama kuna cikin kamala da sauran abubuwa a ke a ra'ayinki da aka bullo da wannan magana ya kika ji a rayuwarki ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba da aka bullo da maganan a hana su zuwa talla mm, kuma zargin da ake musu. din to zargin to ba daɗi saboda wai shin ni ma ina so yi tabbaya shin su mazajin fulani ba su noma ne ce ke kamata Eh to to to idan har kai manomi ne ba fulani ba nono din ne kadai aka dogara da shi mm. wanda zai kasance shi ne kawai mata za su je su sayar sannan a zo a biya bukata a gida su kuma su dawo kamar da hajiya ta ce su dawo cikin gari su zanna su ci indomi su ci taliya su ci menene mace kuma in ta samu cinikin nono oho in bata samu ba ma dai shi dai bukatan shi ya dai bata dama ta je ta shigo cikin cikin bariki da zo ta yi talla ta abin ta garama to ni dai yanzu in dai a gani na dai ba daɗi mm. me shawara ki babbar shawara ki ga al'umma musamman fulanin nan maza da mata gaba ɗaya don samun nasarar wannan yunkuri da aka yi sai abin da ke ciki su mazaje sai su zanna su duba shin tunda naji ji an ce matana in ta fita misali ba a ce matana ba amma tunda an ce ga matan fulani ga in sun shiga bariki ga abin da ke faruwa bari mu mazaje mu taru a mu haɗa kai mu san wani hanyar da za mu ɗauko wanda yake muna tare da iyali mu kuma mun san cewa irin yadda suke zuwa suna sana'an nan shi ya, su sa ma sai ID ma kamar yadda ita ta ce da ta zo ta kama wata da wani ai da mijin ya zo ya duba ya gani ya ga gaskiya ne ai yanzu ba sana'a kuma an hana din eh, so saboda haka idan akwai za su iya bin ta irin wani hanya da za a ce duk wanda matan da aka kama ta ta je wajen wani ta kai nono ta tsaya tana lalata da shi a gaya a kira mijinta a gaya mishi in an san mijin ko kuma a bi har har gidan mijinta a gaya ma mijin cewa ga abin da take ciki in ta fita ga abin take ciki kila mai yiwuwa a lokacin ta zo ta bari hajiya daga karshe za mu rufe da ke a matsayin ki na shugaban mata na fulani menene babbar ki musamman ga al'umman fulani maza da mata akan wannan matsala babbar shawara ta kira na da zan yi ga mazajen fulani su yi wa Allah su yi wa Allah su yi wa Allah su yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama su yi kokari su riƙi koyi da annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tunani cewar mu fa fulani daga cikin annabawa sun san da zaman mu kuma daga eh, Usmanu dan Fodiyo ya ce mana cewar abu ya ba mu addu'o'i abu guda uku mu yi noma mu yi aure mu haihu mu yi sallah mu yi karatu mu tarbiyar da yara to tarbiyyar nan ba za ta yiwu ba idan an ce sai da ruwan ciki kan ja na rijiya amma don Allah don annabi ni ina kiran mazajen nan su yi kokari su yi koyi da annabi muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kira jama'a su rika fa'intar da jama'a shugabannin nan namu ni ba zan fasa kiransu ba kowane lokaci ko gobe ma mun zauna gidan rediyo sai na kira su dan Allah dan annabi su yi hakuri su ja mazajen nan namu na daji daji din nan su a haɗa kai a sami ko da mutum uku ko hudu a rika ratsa wurare ana zuwa ana fa'intar da su to sai ka ga Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu yanda shi kuma har da ruwa ya tashi ya yi tsaye ya ce wa zai yi wannan abu idan dai wannan shi ne mafi alkeri ubangiji Allah ya tabbatar mana kuma Allah ya bashi wuyan ɗauka. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji abinda mazan za su ce dangane da waɗannan batutuwa da kuma shawarwarin da matan suka gabatar. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani a jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina. Sai kuma wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci a kan wannan batu a shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.